الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاكي صدوة أيو 26 ga watan da arba'in da biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina da kuma daidai da goma ga watan January 2020 za mu fara karatu insha Allah a cikin wannan littafi mai suna Zahiratu ضعف الإيمان الأسباب المظاهر na babban malami a الشيخ محمد salih al-munaji zahiratu ba'il iman wato matsalan raunin imani al-asbab menene ke jawo haka al-mazahir menene alamominta al-ilaj menene kuma maganin wannan matsalan wannan shi abinda wannan littafi zai magana kai na zabi wannan littafi ne saboda ah, kamar da muka sani da yawa mutane suna korafi kan halin da ake ciki a rayuwa a yau ga matsaloli iri-iri masifu da kashe-kashe da rashin shugabanni na kirki da sauran matsaloli da muke fama da su kuma idan muka duba da kyau waɗannan matsalolin duka sababinsu shine mai ne sabon Allah da ya yawa a cikin al'umma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma cikin alqur'ani ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ما aidin nan. Zabi da haka idan muna so mu magance waɗannan abubuwa dole ne mu gyara imanin mu hadda matsalan rashin shugabanni na kwarai waɗannan shugabanni ai ba daga wata duniya suka zo ba ko ka wani daga cikinmu ne saboda haka idan da muna so mu magance wannan abun dole ne mu kalli kawunanmu dole mu gyara alaka tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala dole ne mu gyara imaninmu kamar da malu suke cewa idan muna neman shugabanni adilai irin su abubakar da umar dole ne kuma mu ma mu kyautata halayenmu kamar na sahabbai da tabi'ai saboda haka dole mu duba wannan matsalan da kyau kuma tun da sabo da laifuka mai ke jawo shi shine raunin imani to shi yasa na gani cewa zai dace zai yi kyau mu karanta wannan littafi inda malam zai mana bayani akan wannan matsalan raunin imani menene ke jawo ta menene alamomi ta kuma ya za yi a magance ta saboda idan wato mutane suka tarbiyantu da kyau ya zama to suna da karfin imani to wannan zai rage matsalan ka'inci a cikin su zai rage matsalan kariya da kisa da yawan zunubai zai sa mutane su kula da haƙƙin Allah a kansu da haƙƙin mutane a kansu mutum zai kula da tarbiyan kansa tarbiyan iyalansa tarbiyan yaransa zai kyautata ma iyayensa zai kyautata ma makofinsa, zai kula da haƙƙin makofinsa a kansa mutane za su rike amana ba za su ba idan aka ba su amana ba za su cinye amanan ba da sauransu saboda haka wannan matsalan shine tushen sauran matsalolin da ake ake fama da shi muna fata Allah subhanahu wataala ya gyara mana imani mu Allah subhanahu wataala ya amfana da mu da duk abin da zamu karanta cikin wannan littafi ah, Allah kuma ya saka ma da alkhairi ah, daga farko zamu karanta daga mukaddima da malan yayi malan ya fara mukaddimansa da khutbatul haja wanda kowa ya riga ya sani kai sai za mu je amma ba bayan kutuban da yayi yake cewa fa inna zahirata ba'fil iman yace lallai matsalan raunin imani limma amma yana daga cikin abunda ya game ko ina wanta fil muslimin kuma ya bazu a cikin musulmai yace wa adadun minan nas kuma adadi mai yawa daga cikin mutane yashtaki min kaswati kalbi za mutum yana korafi yana fama da wato ke kasance zuciya zuciyarsa ya bushe baya jin wani ruhin imani a cikinsa yake wata taraddad ibaratu za ka gan maganganu da ke kai komowa cikin mutane shine maganganu kamar mai ya ce za ga mutum yana cewa uhissu bi kaswatin fi qalbi za ka ji mutum yana cewa ina jin kekashewa a cikin zuciya na ko ka ji mutum yana cewa la ajidu lazzata lazzatan lil ibadat ka ji mutum yana cewa ni fa bana jin dadin ayyukan ibada yana yin ayyukan ibada yana jin kamar yana cikin takura sabanin halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake samu kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin dadi yana samu natsuwa a cikin ibada duk sanda mutum ya samu kanshi yana jin kansa cikin takura idan yana bauta to akwai matsala da imaninsa yace wani kuma zai ce ash'ur anna anna imani bil hazi wani zai ce ina jin kamar imani na yana kasa kasa ko kuma kaji mutum yace la ata'assar bi qira'atil qur'an bana tasirantu da karatun alqur'ani yana karanta alqur'ani kaman yana karanta jarida baya ji kamar da shi fa ake magana waɗannan abubuwa ayoyi da yake karantawa ko kuma kaji mutum yana cewa aka'u fil masiyati bi suhula mutum ya ce ina aikata zunubai ina aikata sabo cikin sauki abu kadan ya fada cikin zunubi ya ce wa kasirun da yawa daga cikin mutane asarul marad alaihim badiya akwai ba anan ina ga yawo yawo anan gon asarul marad alaihim badiya ce da yawa daga cikin mutane za ka gan wato alamomin wannan cutan a bayyane yake a cikin su da zara ka hadda mutum ka fara tattaunawa da shi za ka gan alama cewa yana fama da waɗannan matsaloli sai ce wa hazal sa asasu kulli musiba to wannan cutan na raunin imani shine tushen kowane masifa wa sababin kulli nafsin kuma shine sababin duk wani tawaya a cikin rayuwar mutane wa baliya da kuma bala'i da ake fama da shi a duniya yace wa maudu'ul kulub wato mawdu'in zukata magana akan zukata mawdu'u hassas magana ne mai jan hankali wa muhim ma magana ne mai matukan muhimmanci yace wa qad summiya al qalban bi sur'ati Ya yace hakika a larabci ana kiran zuciya da sunan qalb an kira shi da wannan suna ne saboda mai bi sur'ati taqallubi saboda yana saurin juyawa aka ce kal wato abu mai saurin juyawa sai sa aka sama zukata zuciya wannan sunan qala alayhi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa inna ma summiya alqalbu min taqallubi manzo Allah ce an kira zuciya da wannan suna ne na qalb saboda yana saurin juyawa yace inna ma masalul qalb manzo Allah ce wato lallai misali kwatankwacin zuciya ga masalin risha shine kwatankwacin reshi feda Feda shi ne, ya fi Dika fi Eh, na susu. Manzala ce misalin sa shine wannan abu. Mu'allaka wanda ke a rataye fi asli shajara a karkashin wani bishiya. Yaklibuha arri wanda iska na juyawa yana juya ta zaharan yana juya ta yana wajenta da cikinta akan cikinta. wa fi riwaya a cikin wani riwaya ce masalul qalb ka masalin risha bi ardi fulan yace kwatan kwatin zuciya shine kwatan kwatin fika fiki wanda yake to a kasa akan kasa da babu ciyawa a ciki yace taklibuha ar-rih wanda iska na juya ta baharan libatin yana juya ta ciki zuwa waje yace wa shadidu takallub wato zuci yana da tsananin saurin juyawa kama wasafa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo ya sifanta shi da kauli da da maganar sa manzo ce la kalbu ibnu adam zalake lalle zuciyar bani adam dan adam asra'u takalluban yana da saurin juyawa min al idza stajma'at galayanan ya fi saurin juyawa akan kan wato tukunya wanda ya tara ruwa mai tafasashe kaga da ka sa ruwa yana tafasa a cikin tukunya ba ka ganin da yake juyawa manzo ya ce zuciyar mutum ya ma fi haka saurin juyawa wa fi riwaya a wata riwaya na wannan hadin yace ashadu inqilaban min al-qidr idza ijtama'at ghaliyan yace ya fi saurin juyawa sama da tukunya da yake ya tara tafasashin ruwa ciki yace wallahu subhanahu wata'ala huwa muqallibul qulub Allah subhanahu wata'ala shine mai juya zukata wa musrifuha aw wa musarrifuha shine mai sarrafa ta kama ja an abdullah bin amr bin al-as kamar da yazo a cikin hadisin abdullah bin amr bin al-as annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa yaji manzo sallallahu yana cewa inna quluba bani adam manzo da ce lallai zukatan bani adam kulluha baina usbu'ain min asabi rahman duka suna tsakanin yatsu guda biyu daga cikin yatsun ubangiji ne rahman. yake ka kalbin wahid dukkan su tare kamar zuciyar mutum da ne yasrifuhu ya sha, Allah yana juya ta yanda yake so thumma qala rasulullah sai manzo Allah sallam yace Allahumma musarriful qulub ya kai ubangiji kene ne mai juya zukata kene ne mai sarrafa zukata sarrif qulubana ala ta'atik ka juya zukatan mu zuwa ga biyayanka. bisa ga biyayyanka manzo sallallahu yana yawaita wannan addu'a Allahumma ya muqallibul qulub thabbit qulubana ala dinik ko Allahumma musarrifil qulub sarrif qulubana ala ta'atik yana da kyau mutum ya dinga yawaita yin wannan addu'a dan Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da zuciyarsa akan addinin musulunci ya tabbatar da zuciyarsa akan biyayya ga Allah saboda cikin sauri za ka ga mutum zuciyarsa ya koma zuwa ga sabon Allah Allah ya kiyaye mu mallake ce wa haizu anna Allah ya hulu bainan mar'i wa kalbi mana yace da ya zamanto cewa Allah subhanahu wataala yana kange tsakanin mutum da zuciyarsa ya hulu bainan mar'i wa kalbi mana Allah yana sa shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa dai mana wannan aya malon suka ce malon suka ce mana haka shi Allah yana sa shamaki tsakanin mumini da kafirci ko ya sa shamaki tsakanin kafiri da imani a takaice babu mai yin imani ko ya kafirta sai da izinin Allah wani shi mana an Allah ya hulu bainal mar'i wa kalbi Allah yana sa shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa tun da ya zama to haka wa annahu lan yanju yawmal qiyamah kuma tun da ya zama to babu wanda zai tsira a ranar tashi kiyama illa man atallaha bi qalbi salim sai wanda ya zo wurin Allah da amintaccen zuciya, zuciya da ya aminta daga kafirci, daga zalunci, daga manafinci. Tunda abin haka yake, wa annal wai lil qasiyati qulubuhum min zikrillah kuma tunda ya zamanto cewa alwai gone tsananin azaba ya tabbata gawa lil ya qulubuhum ga masu ke kasassun zukata waɗanda ba su ambaton Allah kuma tunda kuma ya kasance cewa mai wa annal wa'd bil janna tunda ya zama to alkawarin aljanna an yi shi ne gawa yace liman khashiya rahmana bil ghaib wannan alkawarin gawaye ne ga wanda ya ji tsoron ubangiji mai rahma a fake a lokacin da ba mai ganin ka waja'a bi qalbi munib kuma ya zo a ran tashi kiyama da zuciya mai komawa zuwa ga Allah man khashiya rahmana bil ghaib wanda ya fi tsoron Ubangiji mai rahama a sake, a lokacin da ba mai ganinka, a lokacin da kake da dama ka yi sabo babu wanda zai san cewa ka yi. In ka yi tunanin Allah subhanahu wa ta'ala kayya hana kanka daga zunubi, wannan alama ne cewa kana jin tsoron Allah. Da yawa daga cikin mutane za ka gan shi a baina jama'a mutumin kirki ne, ko ba ka bane, za ka gan shi da sifan nagarta. amma da zai koma a wani wurin da ba wanda ya san shi sai kai mamaki ya koma wani wani abu daban ko kuma da zai kebanta a gida inda ba kowa da ke ganin shi za ka yi mamaki a irin abubuwa da yake a gida inda ba a ganin shi to duk wanda ya zo wurin Allah wanda duk wanda ya zama to yana alkawarin aljanna Allah ya yi alkawarin aljanna ne gawa ga wanda ya tsoron Allah a fake a lokacin da ba mai ganin shi waja a bi kalmi kuma ya zo da zuciya mai koma zuwa ga Allah tun da waɗannan abubuwa su zama to haka wanda ce kana la budda lil mumi ya zama babu makawa ga mumi. ya zama to wajibi ne ga ne an ya hassas kalbar ya binciki zuciyansa wa ya'rif makmanin da da'i wato ya san wurin da cuta yake a boye a cikin zuciyansa Wasu sababin marar kuma ya san menene sababin wannan cutar wa yashra'u fil ilaj kuma ya fara neman magani kabla an yatga alaihi ran kafin wato zunubi ya game zuciyarsa gabaki da fa ya halik sai ya halaka abinda ake nufi da arran wato shine wannan bakin digo da manzala sallallahu alaihi wasallam ana yi a zuciyar mutum a lokacin da yayi aikata zunubi manzala sallallahu alaihi cewa idan mutum ya aikata zunubi za a sa bakin dugo a zuciyarsa idan bai in yayi tuba za a goge in bai yi tuba ba shi yana nan a haka in ya kara wani zunubi kuma a sake sa wani bakin dugo haka nan za a yi ta sawa a yi ta sawa har zuciyarsa ya koma baki kirin ta inda wato hasken shiriya ba zai shiga kuma ba sai manzo Allah ya karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani kalla ala qulubihim ma kanu Allah yake a'a ai abin da suka kasance suke aikatawa shine yayi tsasa akan zukatansu ina fata mun gani idan wannan ya faru mallan ce fa yahlik mutu zai halaka yace wal amru azim wannan lamari lamari ne mai girma wa shanu khatir shani ne mai matukan hatsari fa inna Allah qad hadarana min al qalb al qasi saboda Allah subhanahu wataala yayi mana gargadi akan zuciya wanda yake ke kashashe a wanda makaranta a baya fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah yace wal mukhfal haka ne kuma Allah ya mana gargadi akan zuciyar da akwai rufi akan ta an rufe wato an rufe take kamar da Allah ya cikin alquran afala yatadabbaruna alquran am ala qulubihim akfaluha mutane ba sa lura akan Qur'ani ne ba sa tunani zurfin tunani da ayoyi da suke karanta ne ko kuma an sa rufi ne ta inda ayoyin nan ba za su yi masa tasiri ba to Allah ya mana gargadi daga irin wannan zuciyar da an rufe ta yace wal mari haka da kuma Allah ya mana gargadi daga zuciyar da akwai ciwo a cikin ta Allah ya fi qulubihim marad fa zadahumullahu marada cikin zukatan munafikai akwai cuta sai Allah ya kara musu cuta kai Allah yana ga mana wannan ne domin me da yayin mana gargadi daga irin wannan wal a'ma haka nan kuma Allah mana gargadi daga zuciyar da yake a makance take babu basira wal aqla haka nan kuma zuciyar da yake akwai rufi shi ma kamar da Yahuda suka ce wa qalu qulubuna gul gul shine wato kamar dai an sa wani abu an rufe zuciyar mutum haka Yahudawa suka ce Allah ya mana gargadi daga irin wannan zuciya wal mankus haka nan kuma Allah ya yi mana gargadi akan zuciyar da yake a juye take sama bisa ga kasa shine mankus wal matbu haka nan kuma zuciyar da an riga an yunke a kanta ana an sa hatimin rufi wal mahsum alai shine wanda aka sa hatimin rufi a kanta irin waɗannan zukatan gaba da gaba kida Allah subhanahu wata cikin alqur'ani a wurare daban-daban ya yi mana gargadi daga irin waɗannan zukatan yace wa fi ma yali a cikin abin da zamu karanta na a cikin wannan littafi muhawalatu wato wani kokari ne lita'arruf ala mazahir marad dhaf iman kokari ne na wato a san wato alamomin wato cutar raunin imani wa asbabu da kuma ta me ke jawo haka wa ilaju da kuma maganinta yace as'alullaha ina roƙon Allah an yanfa'ani bi hadha amal Allah ya amfanar da ni da wannan aiki in ji malam wa ikhwani al-muslimin haka na kuma ƴan wana musulmai yana roƙo Allah Allah ya amfanar da mu gaba kida da wannan aiki wa an yujziya bil jaza al awfa haka na kuma ina roƙo Allah ya sakawa ya da cikakken sakamako gawa man sahama fi ikhraji da duk wanda ya bada guduma wajen buga wannan littafi wanda ya dauki nauyin fotokop wannan abu yanzu na shi ma malam ya saka shi wannan addu'a to wa huwa subhanahu al-mas'ul an yi ka kulu bana. shi kuma Allah subhanahu shi ne wanda muke roko ya tausasa zukatanmu wa yahdiha kuma ya shirar da ita innahu ni'mal maula balle madalla da shi a majibi majibinci wa huwa hasbuna kuma Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil kuma madalla da shi a wakili wannan shine mukaddimin malam yanzu za mu shiga asalin ah, karatu littafin yace awwalan abu na farko da malam zai tattauna akai shine yace mazahiru ba'dil iman shine alamomin wato raunin imani yanda raunin imani yake bayyana tana bayyana ta fuskoki daban-daban saboda malam zai ambaci fuskokin da raunin imani yake bayyana a cikin mutum yace inna marad babu iman yace lallai wato cutar raunin imani lahu a'rad wa mazahir tana da alamomi da sifofi muta'addida masu yawa wa minha daga cikin waɗannan alamomin abu na farko yake alwoko ofin fil shi shine mutu zama yana fadawa a cikin sabo mu muharramat kuma mutum zama su yana aikata laifin fuka, abubuwan da suke haramu malaka min al daga cikin masu laifin fuka, man yartakibu ma'siyatan yasirru alaiha daga ciki akwai wanda zai aikata sabo kuma ya doge a kanta wannan shine matsalar ba wai kawai aikata sabo shine matsala ba babu wanda baya zunubi ko akwai wanda baya zunubi dukkan mu muna zunubi wannan abu zai faru zaka samu kanka a cikin wani hali wanda zaka fada cikin zunubi to amma shi mumini idan yayi zunubi me yake yana gaggawa ya roki gafara kuma ya bar wannan abu baya dagewa akai saboda haka a duk sanda mutum ya zama to in ya aikata zunubi a maimako ya tuba sai ya ma nace akan wannan zunubi to wannan alama ce na raunin imani sai sa Allah subhanahu wataala ta'ala me yace ma cikin alqur'ani wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum yace me zakarullah fastaghfaru li dhunubihim yace wa man yaghfiru dhunub illa Allah sai yace me wa lam yusirru ala ma fa'alu wannan shine babban dinsu ba su dogewa akan abin da suke abin da suka aikata wa hum ya'lamu alhal kuma suna sani saboda haka dan mutum ya aikata zunubi ba shine alamar cewa yana da raunin imani ba a'a dagewa akan wannan zunubi ya cika ba wannan shine alamar raunin imani yake wa minhum haka na kuma daga cikin mutane man yartakibu anwa'an min al-ma'asi akwai wanda yake aikata nauyuka daban-daban na sabo yake wa kasratul wuqu' fil ma'siya wato yawan fadawa a cikin sabo yu'addi ila tahawwulha 'adatan ma'lufa zai kai ga mutum zai kai ga waɗannan zunubin su canza su koma mai adata su zama to al'ada na mutum ma'alufa wanda ya saba yi tun yana yi da farko yana jin yana jin nauyi a zuciyarsa zai yi ta ya har abu ya zai zama masa normal kawai ya saba yi to a haka ba zai ji komai kuma ba duk da cewa sabo yake aikatawa yace thumma yazulu kubsuha min al-qalb tajrijan sannan kuma bayan ya saba ya mar da wannan zurbi al'adarsa yace thumma yazulu qubha sai wato muni muninta sai ya gushe daga zuciyarsa tajrijan a hankali a hankali ba abu wanda zai fara rana daya hatta yaka'u al'asi fil mujahara biha har wato mai sabo ya fada a cikin masu bayyanar da zunubinsu ina yawan ba da misali da abin da yake faruwa da yawan mu ni ma na fuskanci da wannan kafin in je jami'a lokacin mun fara karatu haka irin idan ka ga mace ta sa kaya mara kyau kayan da ta bayyana sai rashin sa za ka ji wani irin nan take ka dauki fuskanka amma in ka je jami'a ko ka je poli yau da gobe ranar farkon ka gani kila za ka yi kokari ka kauda kai har ka zo ka zauna a class ga kana ga kana ku zauna tare akan benci daya tun kana jin wani iri har ya zai zama to normal za ka ma zama tsaya tare da ita kuna ma jira kuna jiran malami yanzu ga sanan ba ta yi sutura mai kyau ba kuma kana kallon ta kuma baka jin komai a ranka kuma ba ka ki faruwa ba ka saba gani har ya zama to al'ada ba ka jin nauyin wannan zurbi a zuciyanka kuma alhali kuma zurbi ne ko ba ka bane to haka zunubi yake tun kana yi kana ganin girmansa amma dan ka saba yi har sai zai zama maka normal kawai ba ka jin kuma kuma na'am yace mai yace har mutum ya fada mai sabo ya kaula asi il mujahara biya har mai sabo ya fada a cikin wato masu bayyana da zunuban su kaga wato akwai bambanci tsakanin mai zunubi ya san cewa zunubi yake yi yana jin nauyi wannan abu yana ma ɓoye shi daga mutane ba su mutane su sani wannan akwai alamar iman tare da shi da haka daban yake da wanda zai zo a bayyana jama'a ya aikata baya jin komai ina wata mu gane wanda ya zama su yana bayyana zunubinsa to akwai hatsari a kansa sosai saboda me yace wa yadkhulu fil hadith irin wannan yana shiga cikin hadisin fadi manzala sallallahu alaihi wasallam manzala ce kullu ummati mu'afan illa al-mujahiri yace duk al'umma ta za a yafe masu zunubansu illal mujahare sai dai masu bayyana zunuban zunuban su a bayan jama'a yace wa inna min al mujahara yana daga cikin bayyanar da zunubi an yi ar-rajulu bil-layl shine ka samu wannan misali ne manzo yake bada yace shine shine ka samu mutum ya aikata wani ya an ya'mala ar-rajulu bil amalan ka samu mutum ya aikata wani aiki cikin dare aiki na sabo kuma yusbihu sai ya waye gari wa satara satarahu Allah alhali Allah subhanahu wataala ya suturta shi babu ba wanda ya ganshi sanda ya aikata wannan zunubi shi yanzu sai ya waye gari fa yaqulu sai ya ce ya fulan ya kai wane mana shi ne zai zo yanzu yana ba mutane labarin abin da ya aikata yace ya fulan ya kai wane amiltul barihata kaza na aikata jiya da dare na aikata abu kaza wa kaza da kuma abu kaza yana alfahari da aikinsa yake wa qad bata yasruhu rabbuhu alhali ya kwana ubangijinsa na rufa masa asiri wa yusbihu yakshifu sitr Allah anhu sai ya waye gari ya yaye sutura Allah kan shi baya jin komai ya aikata ba wanda ya ganshi sai ya fito yana fada yana fira ya zama normal kamar da yake faruwa muna gani da wannan gan matasa ina yawan bada wannan misali saboda wannan abu yana yana bani mamaki sosai da yawa ranar sallah sallan idi na musulmai ba christmas ba wai saka gan yaro da yarinya sun yi kaya iri daya ya dauke ta akan mashin suna yawon sallah cikin gari yana faruwa kuma ya faruwa da yawa ranar sallah ina wucewa da mota sai gan karamin yaro karamin yarinya sun sa kaya iri daya sun taba maki sai haka Now? Civilization? Waɗannan yaran ina iyayensu suke? Wannan yariyan ina iyayensa suke? Ba su gani cewa ba su ne suka yi mata wannan kayan ba? Wanda ya mata wannan kayan mijinta ne? ta ne. Kuma su yadda ya zo ya dauke ta a gidansu, ya daura ta kan mashin su fita yawo. Ina za su je ba wanda ya sani, ba za su dawo ba kila sai can cikin dare. kuma yana faru a garin musulmai yaran musulmai ba su jin komai za su bayyana zunubansu ba su ma jin kunya su koye zunubansu irin wannan masu aikata irin wannan abin suna cikin asali babba wallahi da kullu ummati mu'afan illa al ne me za su ce wa Allah gobe sai wannan dana daga cikin alamomin rauni imani abu na biyu da mala ya kawo ya ce wa minha daga cikin alamomin rauni imani a shuur bi kaswatil qalb shine mutum ya dinga ya dinga jin wato zuciyansa a ke kashe yake wa khushunati ya dinga jin zuciyarsa na da tauri baya jin wani rahma ko tausayi a zuciyarsa yace hatta la yahissa al-insan har kaga mutum yana ji anna qalbahu qad inqalaba hajran falda mutum yana ji kamar zuciyansa ya koma dutse mai karfi la ya Rasha minu shai babu wani ruwa da ke fita a cikinsa wala ya ta'assar bi ba baya tasirantu da komai wallahu jalla wa ala yaqul ala hali Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana cikin alqur'ani yace summa qasat qulubuhum Allah na magana da Yahudawa yace nan zukatan ku yake kashe min ba da zalik bayan haka yace fahiya kal hijara zukatanku ya koma kamar duwatsu, au ƙashar da kasuwa ko kuma mafi sanani ke kashewar sama da haka. A cikin wannan ayan, Allah ya ce min, wa ina min alhijarati, da ma ya tafajar minhu min al’anha, wa ina min ha, da ma ya shakaku fa ya kuzi min hulma, wa ina min ha, da ma ya habitu, ta shekaru. ma'ana Allah subhanahu ta'ala baya ya kwatanta zukatan mutane da duwatsu masu karfi sai kuma yana nuna mana cewa hatta duwatsu akwai waɗanda suka fi laushi sama da zukatan mutane saboda a cikin duwatsu akwai wanda yake sassagewa ruwa ya fita koramu ya fita lamma ya tafajjaru minhu al-anhar wato koramu na bubbugowa daga cikin duwatsu daga ciki akwai wanda yake tsagi lamma ya shakkaku ya tsage fa ya khruju minhu alma ruwa ya fita daga ciki daga ciki kuma akwai wanda yake fadawa saboda tsoron Allah kenan waɗannan duwatsu duk da cewa suna da karfi sun ma fi laushi akan zukatan mutane Allah ya yi wannan mana wa sahibul kalb alqasi shi mai zuciya ke kasashe la tu'athir fihi maw'izatul maut irin wannan mutum za a gan cewa wazin mutuwa baya masa tasiri wala ru'yatul amwat haka nan kuma ganin matattu baya masa tasiri walal jana'i haka nan kuma in za a yi sallan jana'iza duk wannan ba ba komai na wurin sa yace wa rubbama hamala al janaza bi nafsi wala Allah ma da kanshi ma zai taimaka wajen daukan gawa akai makawarta kuma baya jin komi bai bai masa tasiri ba wa waraha bi turat ya zama to da shi ma za a binne wannan gawan cikin turbaya yace walakin sairuhu bainal qubur ta amma kuma tafiyarsa a tsakanin kaburbuwa ya shiga makabarta ka sairihi bainal ahjar kamar da yana tafiya na tsakanin duwatsu yana ganin kaburbuwa baya ji cewa wata rana fa ni ma zan samu kaina cikin wannan gani yake kamar kawai yana tafiya na cikin daji ko a cikin ba baya baya ma jin komai kuma da yawa daga cikin mutane haka suke yanzu shi yasa za a je makabarta a je a binne gawa a nan makabarta kaga mutane suna discussing business baya faruwa har dariya a makabarta a lokacin da kuka zo binne mutum har sata ma wani zai je a cikin makabarta musulmai ne fa ba kafirai ba ne sai ka dinga mamaki wai me ya samu san muka koma haka wannan na cikin alama daga cikin alamomin raunin imani talifan abu na uku da malam ya kawo ita wa minha na daga cikin alamomin wato raunin imani yace adamu ibada za ka san mutum ka san mutum baya kyautata ayyukan ibada yana ibada yana bauta baya kokari ya kyautata bautansa ga Allah subhanahu wataala yace wa min zalik daga cikin misalin na rashin kyautata ibada yake shurudu zihin asna sala shine kagan hankalin mutane na yawo a lokacin da suke sallah kaga an fara sallah nan take zuciyanka zai tafi wani gari daban baka san a ina yake ba da yawa za ku ya gwadawa ko daga wannan sallar isha za mu yanzu ta za wanda ke ba zan ce mutu da wa jira nan ba <laughs> amma da yawa za ku yi sallah tare da limami sallan da limami yayi karatu a bayyane ku gama sallah ka tambaye mutum wani sura liman ya karata wallahi ba zai sani ba baya faruwa ba wai fa ya je ya karanta bakara wani aya cikin bakara ko alimul a gila falaki da nasu ma ya karanta mutum ya gama sallah ka tambaye menene limami ya karanta a raka ta farko zai fara tunani ne ya karanta zuciyar shi ba wuri an taba samu liman ya gama sallah ya yi sallama yana kokonto sallah na ya cika ko bai cika ba ya juya ya tambaye jama'a su ma ba su sani kowa yana tunani sallah ya cika bai cika ba jama'a fa gaba da cikin masallaci ina zukatan mutane a lokacin da suke tsaya a gaban ubangiji suna magana na sirri al-musalli yunaji rabbahu ina zuciyanka yake kana fa karanta fatiha Allah subhanahu wataala na mai maka da amsa wanda manzo ne fada cikin hadisi amma kuma zuciya da musulmawa shine shurudu zihin asna sala wato zihin ya hankali mutum ya yi ta yawo a lokacin da yake sallah wa tilawatul qur'an haka da kuma a lokacin mutum yake karanta alqur'ani musamman inda yayi ya karatu alqur'ani abun ya kuma kaman jarida kawai yana karanta kawai zuciyar shi baya wurin baya jin wannan wadannan ayoyin fa da shi fa ake magana baya jin haka da wal'adiyya haka kuma a lokacin addu'a wannan hukumar da kuma makamanci su yana addu'a zuciyar shi ba wurin ce wa adamu ta tadabbur haka kuma rashin lura a lokacin karatun alkur'ani wata tafakkur da kuma rashin zurfin tunani fi ma'anil azkar a cikin ma'anonin azkar da muke karantawa kana karanta su ba wani masa ko wani zikiri kana karantawa kawai amma kuma baka tunani akan ma'anoni waɗannan azuwai da kake karantawa Ya ce fa ha bi tariqatin ratiba sai ga mutum yana karanta su waɗannan azkar kamar kaman bi tariqatin ratiba kaman yana karanta kaman mai waka idan aka ce mutum yana abu ratib mana yana karanta abu da sauti guda kasan hatta mawaki ai idan mutum yana waka wani lokaci sai ya daga murya wani lokaci sai ya rage murya ko waka haka bane to idan mutum ya zo yana yana rera abu da sauti iri daya a lokacin sai ga mutum ya ishe game da abin da yake yi ko ba ga ne sai to shine haka wasu suke karanta azkar yace bi tarikatin ratiba yana karanta da sauti iri da mumilla mai gajiyarwa yace haza idza hafaza alaiha idan ya zama ma yana kula ya haddace yana yana kula da wannan azkar ma yace walau da an yad'u bi du'a'in muayyan ko da zaka samu mutum ya saba yin wani addu'a na musamman fi waqti muayyan a wani lokaci na musamman atat bihi as-sunna wani lokaci da musamman da sunna ya zo sunna manzala ya tabbata da wannan addu'a da yake yi yace fa innahu la yufakkir fi ma'ani hadha du'a zaka same shi baya tunani a cikin ma'anonin wannan addu'a da yake karantawa wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul a wannan akwai kuskure wa rasulullahi kama sai ce wannan hadisi ya ga ba ba aya ba ina fata magana sai kuma da shi wa rasulullahi yaqul yace la yaqbalu la yaqbalu du'a la yuqbalu du'a min qalbin ghafil lahim manzon sallallahu yana cewa ba a karban addu'a daga zuciyan da yake cikin rafkana lahin wanda yake wasa hankalinsa baya wurin wannan daga cikin abin da yasa mutane da yawa suna addu'a Allah baya karba saboda yana addu'a ne kawai zuciyansa baya wurin abu na hudu abu na ko na abu na hudu da ya kawo daga cikin alamomin wato raunin imani yace wa min mazahir dha'f al-iman yana daga cikin wato alamomin raunin imani at-takasul an at-ta'at shine kasala wajen ayyukan biyayya ga Allah wal ibada da kuma ayyukan ibada wa idaatiha sannan kuma ga mutane da suna tozarta su suna tozarta wannan ayyukan ibada yace wa idza addaha idan ma yazo ya aikata wannan ibada? fa inna ma hiya harakat zaka samu kawai motsi yake da jikinsa kawai jaufa a bushe babu wani yace la ruhu fiya babu wani ruhu imani a cikin abin da yake kawai da yana motsa jiki da kawai Ya wa qad wasafa Allahu azza wa jal alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta almunafiqin munafikai bi qawl da fadin sa wa idza qamu ila salah allati su munafikai idan suka tashi zuwa ga sallah qamu kusala sai su tashi cikin kasala wannan sifa ce san munafikai da ya kamata zama sifan mumini ba yace wa yadkhulu fi yana daga cikin wannan lamarin a kome ke adamu na iktira li fawati mawasim al khair adamu na Ekstira wato zama mutum baya damuwa li fawati mawasim al khair idan ya rasa wato lokacin falala akwai lokutan da ana samun ibada mai yawan falala wanda kila baya zuwa sai sau daya a shekara misalin azumin ranar arfa to idan mutum ya rasa wannan azumin wani dalili yasa bai samu ba in je mumini ne ya kamata ya ji damuwa a zuciyarsa ya ji yayi hasara to a lokacin da mutum ya rasa irin wannan abu kuma bai ji komai ba to akwai matsala da imanin ba ina mata buga ko a ce an zo goma karshe na Ramadan ba ka yi kiyamun leli ba ko so daya har goma karshe gaba gida ka gan dai confirm ka rasa lailatul qadar to ya kamata ka ji ka ji damuwa a zuciyarka in baka ji ba to akwai matsala da zuciyarka shine adamul ikhtira rashin damuwa li tawati mawatin khair idan ka rasa wato lokutan falala na alkhairi wa awqatul ibada ko kuma ya rasa ibada Allah ya wuce ya zauna har lasar ya wuce har rana ta fadi bai yi sallah ba baya jin komai kawai yana ji ba kuma ya zo hada sallah la'asar da magriba kawai baya jin komai a zuciyarsa manzo Allah a yakin khandar da hali ne fa na yaki da kafirai suka shagaltar da su har rana ta fadi ba su san la'asar ba manzo Allah sai da ya ne ma kafirai saboda wannan abu abun ya dame shi to amma mutum sai ka ga mutum bai yi sallar azhar ba bai yi lasar ba musamman ma'aikatan gwamnati ya ya tafi ofis zai sallar da azhar ma da lamar ba sai ya dawo gida zai zo ya hada fika a lokacin cikin minti goma ya hada sallah guda hudu ya gama baya jin komi normal wannan akwai matsala da zuciyarsa yake wa hadha yadullu ala adam ihtimam shak bi tahsil ajr wannan duka yana nuna cewa mutum da ya damu da samun lada ba alhali kuma yana bukatan lada ranar tashin kiyama yace faqad yu'akhir al-hajj wa huwa kadir za ka sa mutum ya jinkirta aikin hajji alhali kuma da iko yana da kuri da zai karbi aikin hajji amma kuma sai ya ki zuwa yake wa ya sun gazu wa huwa Ya yi sakaci da fita zuwa jihadi yana zaune a gida baya jin komai a ransa wa ya ta'akhkhar an an salatul jama'a ya jinkirta daga yin sallan a cikin jama'a baya jin komai a hankali yace kuma an salatul juma'a hakan ma ya kai shi har ya jinkirta daga yin sallan juma'a baya jin komai a ransa wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhali manzo sallallahu yana cewa la yazalu qaumun yata'akharuna an safil awwal yace mutane ba za su gushe ba wasu mutane ba za su gushe ba suna jinkirtawa daga safin farko ba ma wai kawai jinkirta daga yin sallar jima'a ba jinkirtawa daga samun safin farko ma kawai za su yi ta jinkiri hatta ya khlufuhumullahu fin nar har Allah ya jinkirta da su cikin wutan jahannama sahu farko ma na kawai mutum yana wasa da shi ina ga wanda yake wasa da sallan jama'a sallan jami'i yace wa mithlu hadha bisa kwatan kwatin irin wannan kuma yace la yash'uru bi ta'nibi dhamir idza nama an salati al-maktuba baya jin fadan da zuciyarsa ke masa shine ta'nibi dhamir kasan wani lokaci shine da tsoron ana kiransa conscience kaji wato ranka na ga maka cewa kai abu ba daidai ba ne. sai mutum ya koma baya jin wannan idza nama an salati al-maktuba a lokacin da yayi sallah bai yi sallan farilla ba a ce misali yayi sallah bai tashi asuba ba kuma duk sanda ya tashi kawai sai je alwala yayi sallah baya jin bakin ciki wannan shi ma dalili na rashin imani na raunin imani fa yace wa kaza law fatathu sunnatu ratiba haka na kuma idan wani sunnatu ratiba wato nafila nafiloli da ake yi kafin sallan farilla idan wannan irin wannan sunnan ya wuce shi baya jin komai Awir. min auradi ko kuma wani wuridi na zikiri da yake yi daga cikin sa ya wuce shi lokacin sa ya wuce bai yi ba baya jin komai yace fa innahu la yargabu fi qada'i sai ka samu abun ya wuce shi amma kuma baya kodayi ya rama wannan abun wala ta'awid ma fata ko kuma yayi wani abun da zai mayar mayar da gurbin wannan abun da ya rasa yace wa kaza yata'ammadu tafwid tafwid kulli ma huwa sunna haka da kuma kaga mutum yana yana ganganci ya rasa duk wani abin da yake sunna ne inda ya san abu sunna ne to kaga bai damu ba ya rasa shi in ma ka ce mashi ba za ka yi kalba shi. yake to ba wajibi ba ne sunna ne ba zai yi ba aw min furudu kifaya ko kuma abin da yake zama to fardu kifaya ko san fardu kifaya shine abin da idan wasu suka yi nauyin ya sauka daga sauran sauran mutane sai ta ai wasu su riga sun shige na kawai baya jin ko dai shi ma yayi da su mana ya samu wannan ladan yace fa rubbama la yashhadu salatan eid me yiwa ma ba zai ma je ya halarci sallar idi ba ma a kauli ba'd ahli al-ilm bi wujudi shuhudiya duk da cewa wasu malamai suna dikani cewa sallar idi ma wajibi ne mutum halarce ta akwai sabani akan wannan mas'ala yace wala yusalli al-qusuf wal qusuf baya sallan kisfawan wata da kuma kisfawan rana baya yi yace wala yahtamu bi hudur al-janaza baya damuwa da ya halarci sallan janaza wala salatu alaiha ko kuma sallan ko kuma ya je a wanke gawa tare da shi ko kuma ya halarci sallan ta sai fa huwa rajibun an ajr sai ka same shi yana da damu da lada ba yana gudun lada baya so mustagnin anu yana gani kamar ya wadatu daga lada baya bukata ala naqid man wasafahumullah ka ganshi yana akasi yana opposite na wadanda Allah subhanahu wataala ya sifanta su cikin alqur'ani bi kawai da fadin sa innahum kanu yusari'una fil khairat Allah ya sifata mu'minai wato annabawa Allah ya innahum kanu yusarun sun kasance masu gaggawa fil khairat wajen aikata alkhairi wa yad'unana kuma suna kiran mu ragaban da kodayi wa rahaban da kuma da tsoro wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu tsoron mu suna da khushu'i gare mu kaga shi wannan yana opposite na wadannan mutane gaba ki yace wa min mazahir takasuri ta'at daga cikin alamomin wato kasala a cikin ayyukan biyayya at-takasul an fi'l sunan rawati yana kasala ya aikata nafiloli na sallan farilla wa qiyamul layl yana kasala ya tashi ya yi sallan dare wa tadhkir ila al-masajid ko ya je masallaci da wuri eh, wa sayar nawafil ko kuma kalin shi yana kasala wajen yin sauran nafiloli fa masalan salatu duha ce misali sallan az-duha la takhtur lahu bi bal baya ma wa masa a tunanin sama baya ma tunanin yayi sallan duha fadlan an rakatai tauba yace balantana ma yayi rakatai tauba wata baka bi da ake yi da mutum da ni tuba Allah subhanahu wataala wa salatul istikhara ko kuma wani lamarin sa ya fado masa ya bukaci yayi sallah salatul istikhara da yawa ma mutane ba su ma iya salatul istikhara ba shi yasa ga mutum ya je wani malami yace ka zo ka yi mu salatul istikhara ko ba ka ba ka sama musamman mata ga malam kai mu tsara. sai ya zama zan miji da ba kuma ke su kira ina za mu san <laughs> insha Allah saboda haka wannan abubuwan suna ga cikin alamomin wato raunin imani malam ya abace wasu abubuwa kuma daban ya kawo abubuwa kusan guda nawa kusan abubuwa wajen goma sha wani abu ya ambata insha Allah a karatu mu na gaba za mu cigaba da karanta wannan abubuwa domin mu san su kuma idan mutum yana da daya daga cikin wannan abubuwa sai mu yi kokari mu gyara الله سبحانه وتعالى يجرم من إيمانه الله سبحانه وتعالى يجرم من زكاة دمه سبحانك اللهم في حمدك شر الله إلا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا ظلم في السماء لا يقسم عنك كفي مثلنا Yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. اوكي اوكي نعم a nan tun da wanda ya sanya jikin mamu shi limami ce ya aiki da yakini yana ba ta idan a zuciyarsa yana ji kamar sallan bai shiga ba sallan na sallan raka uku yayi a madadin raka hudu ba sai ya gina akan yaki ne sai ya tashi ya cika sallan ina ba ta muka in ya cika sannan sai ya yi baki to haka in a rawan hali zai gina ne akan abin da zuciyarsa ya nasu da shi sai ya gina sallan in ya gina kan hudu da shi tun da dai ya riga ya yi sallama shi da kawai sallan ta cika ba kuma na mai tambaya kuma in babu shi gana an ce akwai sanarwa ko ina shi sama ne ya ce akwai sanarwa